لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بقاتا لتبت يا الله صلاة ينسي بعامين شنلو تبطي يا نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم سلي بسم الله يجي كاتبه تا ya cewa da karatun sharhu sunna ya al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala yinan na safo mawako ya safar 1438 na jin daidai da safo gowo ya november 2016 kalenda miladiya na mafari jiriya شر سنة الإمام البربهاري في سيرة تشوان الإمام البربهاري والصلوات الخمس جائزة خلف من صليت خلفه إلا أن يكون جهميا فإنه معطل وإن صليت خلفه فأعد صلاتك وإن كان إمامك يوم الجمعة جهميا وهو سلطان فصل خلفه وأعد صلاتك وإن كان إمامك من السلطان وغيره صاحب سنة fasalli khalfahu wala tu'id salatak ga wasalawatul khamsu salla wucin ja'ibatun wajayin khalfa man sallaita khalfahu zuma ga nan gaji salla na illa an yakuna jahmiyan inda gwali man wuce ga jahmiya fa innahu mu'attil e wana jahmiyu wan yasifati yasuciya ko wa in sallaita khalfa wa gaji sallah yi zuma yi gane jami'i na fa'i bi salata kan ga gaji wa sallah ya ji wa in kana imamuka yawmal juma'ati jahmiyan liman yawaye na mawaye jima'a zuma bane gaji jami'a ci in gaji akidan jami'a ga da biyu wa wa mai a wa in kana imamuka mina sultani wa ghairihi liman yawon gaye da shi ko zai ji muyana sa'idu sunna mai yadu sunna fa salli khalfa di sallah zumuwo wa la tu'idu salataka ma ya sallah jima hmm. al-imam al-barbari gawa salawatul khams sallah wutu ja'izatun ja'izu khalfa man sallaita khalfa zumaiza no gadi sallah na. masalan imamai sallan ga ah. wale ga masalan sallan nan ya mafari ewa ga musulmi ya ji sallah ake ba ko hmm. warka umma arraki da yalu ruku da wani ganda da jelo ruku ne wa tahir baitiya litaifina wal akifina war ruka'i sujud annabi sallallahu alaihi wasallam salatu jama'a sallan jama'a afdalu min salati fazl unde falalla ga sallah ne bai ni buje jina bi sabin wa ishirina daraja ko da dai masu liman zugwayu di liman yau a nabi ga yawon mulkau ba karauhun bi kitabillah zanen gwayo ji liman nan ngai da na ga ɗaya littafin su ko ya ganin ko kuranu ba ganin Fahimkaru ƙaru fil ƙira'ati sawa ƙira'a ƙura'anu aka yi rimi fa'alamu hun bi suna zaɓe suna ya gana fa'in ƙaru fi sunnati sawa sunna ma aka yi rimi su kun fa'adamu hun hijira sani ka da da ka hijira yin jina Fahimkaru fil hijira ci sawa hijira ma ka yi rimi masu kun fa'adamu hun sunna sani ka je ya gado jina. Egan igboro ngai gagagan shin zanbani zane je na gane dana amma wujoyi limanya zan doci na je falala gane gama laji limanya shi ya zabe bane mi je ga liman ko mi je limi ga liman mi ya ga liman ko kura mai ga liman me ji ibada ga liman me ji na tila ga liman mi to ba ko ga liman na wa ga to shi ne bugo mi alamin liman wujan a'a hmm. wadi kiwo wani tu ebe tibo waje falalai sallan jami ebe na ruwa gawa alami tuwa wani sallan gwaji fadila da jami na kuma ke kirete fitinan wuro kuyo ko aqida ya ahlu sunnati wal jamaa wa ghayru ba wa jile masallaci wa jile gaje ji sallah ji sallah zumamu man shaida an la ilaha illallah وأن محمدا رسول الله وأن عيسى عبد الله وكلمة ألقى إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق ودخله الله الجنة لا ما كان من عمل النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل زبياتنا أنا قاعد يصلى إليه وتجي وقبلة إليه ومجيء إليه سنة ذنب ومسلمين ẹgbọ́gbọ́ obìnrin mi àti sálà ọ̀gbọ́n bá ń lórí wa fẹ́mi àti àkíyèdúwé lórí àti ẹnjídé àjèjì àṣà àlùfíìṣẹ́ àṣà. Eh, àwọn àríjì dán náà kúrò kó ẹ̀dà ìmọ̀ ẹ̀jí yìí ọ̀gádà alfisal filimilali wà ní haliwal ahawai ya mama bu muhammad ibn hazmi mufegan nga mini yana wari bai laji wujja na ga ya ji sallah zuwa zan doro gwai na soko ga inna ma yataqabbalu Allahu min al-muttaqin zane sa kwa gwai ba ne zai jeje da su sako nan e gogo un ga e ga ni ba dile ya nu ya gun sallai gwai ne ban ji mutakiya ko jira ya ko ibnu asmi ga ene ya ngai ga ene ya al mutaki na babon non ngai da se ba dile shi ya no a ga do ne mu mu ba ti ya dile shi kullu bani adam khata wa tawabun wa magaga a kan yi wuce na wani ji sallah da hannun na yafi kirkin wani wuce ya fin da ya shi ke da no problem ga ya gaci ya gani mutan kuna buwa mana ya wani kan gawo ribe da su da ya wani da su kwai gano ji a mimi shi ba zan ga caja haji wuja caja ga ya ba za dora sallah nan a jagan ga bai ya ba na gama kuranu ba na ga jikiyo nga shizo e bogo mu mo kuranu ba ga ni bogo nya du salla hmm. no yen ni pe ta boli no ene de fa la gene go e gaga da ni gama kuranu ba na ga da bo amaju la je ni me bogo nga bala ni salla ma ngbawo nga ezaidan sallo alif ezaidan sayyidina bakari dili man yani alif sa eh, sallam ji wato ko ani ma joy sayyidina bakari ji bada jin zuma ni ci ciga ba lebo ara ga sani al mafdul al fadil da ba al mafdul sallama wa ya ni ya janya ka tun ya annabi sallallahu alaihi wasallam karshen duniya ga annabi nga ni bi sama ba imamul madi sallah ni bi sama ni biyo madi maja ni biya kuyo ko mini shi wa bo din do ne ke no le de de gaji mazuku abla ibn umar in ba ji ko sallah kun ji sallah zumaya hajjaj ibn yusufu abla ibn umar ji sallah zumaya hajjaj ibn yusufu awari dige jiji a lo ji ma ba lo je mu ya e bo le le ga do ra ke kafiri sai abaji sai da kutu sai da lajin maya ta wasi bo wala yi da kafi agun da ne wani wisa ce ci bai imani gancin ismail albayhati mini tisha wari bu don ga tishiya albayhati yo mini firka wari bu sai eh, mu je ya ci ba ya to masallaci a mata ba da masallaci ko ma ko jin ko jim ko ko jin yo da ko eh. alhassan ibn salih da hayy mun ga yalo jima'a da wakibo a kidan hawarijanci na so gubiyoyi na wale ga imamu ahmad ibn hanbal wato halin nan wale ga ege da na ko hmm. a da ke liman gayi mulki ji cikina. na ji sallah zunubu ko wujji mu mara sun yi tunan tunan wani wasu ne kwallon na da tunan wajina sabuna ni na a sallam ji foro ga yi sallah su magu sai wakki ba wani su ya yi ne amma ya kere-kere mu kali man ga ci mu ci ce ji zunubi ka ga ude shi tunan kayan sun ci wani wani uwa su musulunci bayani ka bi lujja ma ji shi ba madan bayana ya wani sallah ba ne daga yi sallu na lakum a je sallah fa in asan wa ga je fa lakum wa lakum ya ji lada to ma ji lada wa in asa ka ga ma ji ya ma fa lakum wa alayhi ya hmm. ya ji lada to ga da yan ana ke liman maga ifa su kinan a muji mulki bisa wani mai jiwa yiwu abin nan sai e ga mafari a sashi ga ungwayin liman yi adili da e ba kun ga ifa su ki mai lokacin ka ba iri nan na fi shirka na yi sallah zumuwa magoyi na luli manna e eh, ga ya eh, ba ci ganci masu kun ga ya ma dama na juyin musulmi na a ji sallah zumuwa ko hmm. ebe na musulmi ro kawun gaji kiyo kawun aje ko? kawun gaji da kawa da zunubin bacci na daji shirka umaji kafirci wuci kwana a ni sallah zumai zanna na maga ya gani buka gani wa ji gani ako mm. amma hadisi ya tsallu khalfa man qala la ilaha illallah hadisi wuci jiki a hadisi wuci ta zuwa uyo ko hmm? training the practice a da tunan ne wa ga jami'a na matu ya bada na suku imam ahmad ibn hanbal waje ga jami'a shi kafiri ayo amma awamu na jami'a shi imam ahmad bai ba sallah ko mun mutane jami'a shi imam ahmad bai jikiya bai ba sallah mun diga sai sallah su mabo si ji sai mun sai na sai yi baba la ina suku imam ahmad sai ya ga amirul mu'minin na su sai ya ga da shi musulmi ja to na ci yan jami'a shi da biyayi e wasibo man de yan Allah ya kiyaye yawan imanu bi anna ka igu ja abun da ya alai buru ja ga kafin ja ba ni allahumma bi an bika sha an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk